zan kashe shi sannan in kashe kaina sannan in kashe ki saboda ina san shi bari ki ji in gaya miki ta daga sabgarsa an ta kisa kike nema ki kin sa hukuncin musulmi kuwa akan kisa kin san tarai ba zan iya rayuwa a duniya babu yazid ba to ni dafa soyayya ce sai da girma ya kama ni na san daɗin soyayya amma a bari ki ga yanzu in fara gwada an sa zaki za ki kin tsoro kike tsoron kwalba kike man kala man kala ka mun kannan zo nan zo sai mun je sai na kashe ki ba ki tarba su kashe ba an ci kisa za ki kale shi ba za ki dana kula shi ba za ki hakuri ki ba mun shi ah! sai kin suma mun kala ka mun kannan sai kin suma sai kin suma sai kin suma ah! su ma. yawa yawa yawa yawa ka suma alhamdulillah ta suma mutuwa zai kan wata ce fa ki tashi wala wasa nake na hakura wasa nake na hakura na ba miki wayo ki tashi ki tashi na haƙura na fasa lob ɗin ki tashi